kuma idan masu faru za su tuna a shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji ana hira a tsakanin haniya da kuma ƙawarta saratu inda har muka ji saratun ta kalli haniya ta ce to sai ki faɗa min magana saboda na sanar da ke ina son wani ta ce ya za a yi in faɗa miki magana ke fa kika ce za ki iya kokawa da duniya ba sai in ce miki allah ya baki sa'a ba ta ce ke dai haniya wani lokacin kina da ban haushi wallahi ta ce Allah ya baki haƙuri saratu daga faɗa miki gaskiya kuma sai abun ya zama rigima to Allah ya baki sa'a saratu ta ce shi kenan muka ce a ranar dai sun so su yi baram baram da saratu saboda haniya ba ta da son tashin hankali shi yasa kawai ta rabu da ita haniya ta yi mata sallama ta tafi gida to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba To, Abbas ne zaune a falo yana jiran shigowar Haniya. Ya kai mintuna ashirin yana jiran ta shiru ba ta zo ba. Ya ɗo sai duba, karfe biyar da mintuna ashirin da biyar. Ya aji wayar kenan ya yi tsaki sai ga ta shigo falon da zumbulelen hijabinta. A hankali ta yi sallama ta nemi waje ta zauna. Ta kai minti biyar da zama a kan kujera sannan ta jiyo ta kalli inda yake ta ce masa ina wuni. yi mata shiru tana ce bai ji ba ta kuma gaida shi ya kalle ta ya matsa fuska ya ce mata ya za a yi in amsa gaisuwar ki, bayan baki cika sharaɗin abin da musulunci ya ce ba ta kalle shi ta ce kamar yaya ina nufin baki min sallama ba shi yasa ban amsa ki ba aniya ta ce na yi sallama sai dai idan ji ne baka yi ba e kanki kike wa sallama na san a ciki kika yi sallamarki da kin yi da ƙarfi da na ji bata ce masa uffan ba wai an ce shiru ma magana ce ya yi surutunsa ya gama ya kalle ta ya ce hajiya haniya ya naga tun kafin lokacin auren ya zo kusa kin yi laushi sai ka ce ba ba ina bakin naki ya tafi yanzu ma bai samu ta bashi amsa ba yi ta yi mata tambayoyi ta ƙin magana a ranar haniya ta koma kamar kurma duk maganar da ya yi sai dai ta bi shi da ido kawai ta kalle shi ba ta jin yin magana shi kuma so yake yi ya tsokano ta ya ce haniya ni ko ina abdullahi ta yi masa shiru ya kuma tambaya ta ya ce tambayki nake yi ina kika baro abdullahi sai ta yi magana a fusace ta ce masa yana ɗaki na magana da ta faɗa ta ba shi dariya ya ce yana ɗakin kifa kika ce ta yi masa shiru ya ce ya abdullahi gidan nan ya fi ƙarfinsa ya shigo balle har ya samu damar da zai shiga ɗaki ya zauna a ciki bai samu wannan matsayin ba harara kawai ta ɓalla masa ya ce eh, lalle yarinyar nan ni kike harara ta kalle shi ta watsar da shi ya kulu sosai ya ce aniya ki yi da kyau lokacin ki ne nan gaba ba za ki ba ko kuɗi aka haɗa ki da shi aka ce ki kin bare min wannan wulakancin aniya dai yau ba ta jin yin magana don haka bata ce masa komai ba ya ƙara ci surutan sai gaji ya shiru da zai tafi ya ɗauki kuɗi masu yawa ya ajiye mata a kan tebur kamar yadda ya saba ya mata duk sanda ya zo wajenta ya ce to uwar gida ga wannan ni zan tafi tana jin abin da ya ce mata ta ƙi tanka musa ya wuce ta gabanta ya ce sai na kuma dawowa bata taɓa ce masa ya gaida gida ba sai yau shi kan shi abin ya ba shi mamaki ya ce eh lalle haniya na fara samun matsayi kenan a wajen ki. lalle da alama kina son zaman lafiya bata tanka ba ya fice abinsa To Haniya tana zaune a falon bata tashi ba Hajiya Umma ta shigo falon ta ce Haniya yau zaman falon kike jin yi kenan? Eh baki bar falon ba tun dazu? Ta ce kawai na ji zaman falon ya mun daɗi ne. Ta ce to wancan kuɗin da ya baki ne? Haniya ta ce eh Hajiya Umma ta ɗauka ta ce wannan yaron ɗan albarka ne Allah ya yi masa hannun kyauta duk zuwa sai ya baki kuɗi Allah ya saka da alheri. aniya ta kalli ummanta ta ta ce hmm da sauri mahaifiyarta ta ta kalle ta tace me kika ce hmm a ah, babu komai lalle ma wannan yarinyar tun da kika ce hmm akwai magana a bakinki a ni babu wata magana a bakina oh ke kika sani ja umma ta ɗauki kuɗin ta je ta ɓoye Haniya tana zaune a falon sai ga yayanta Shamsuddin ya shigo gidan. suka gaisa ta yi munna da ganin yayanta ya ce ni lafiya na gan kirame ba da lafiya ne lafiya ta kalo ya yi shamsiddini kin ga yadda kika rame kuwa kamar wacce ta yi jinya aniya na san akan magana auren abin ne kika takura wa kanki kike ramewa haka to ki haƙuri kin san halin iyayenmu sai haƙuri idan suka kafe a kan abu sun riga sun kafe kenan ba sa jan hakuri. ni ma na san kin samu labarin abin da suka yi min ko ina son zaki ya kirikiri suka hana yin aure ta wai mai ya ce tun da hajiya bilkisu mai ya ce sun riga sun tsotsa a nono su ma 'ya'yanta mayu ne haka kawai sun tsane ta ita kuma allah ya yi gaba da ita daga ita har 'ya'yanta babu yadda za a yi da ita ta ce ni ma sai nake ga kamar bakin ciki suke mata saboda arzikin da Allah ya ba su shi yasa suka tsane ta ga ta ita baiwar Allah ba ta damu da su ba amma su sun damu da ita duk wannan abin da suke yi ba ta kallon su balle ta san abin da suke yi suna cikin magana hajiya umma ta fito cikin ɗaki ta ce a'a shamsuddin hira kuke yi da yar uwarka da ka zo sai ka yi zamanka a wajenta ko ɗan uwa mai daɗi shamsuddin ya ce umma damun yanzu nake shirin shiga ɗakin naki in gaishe ki to gani na fito sai mu gaisa a nan ya gaida mahaifiyar tasa bayan sun gama gaisawa ya ce umma biki kuma yana ta gabatowa ta ce eh gashi saura watanni uku ya ce lallai hawa'u da munna za ta zo bikin 'yar autar umma aniya ta ce ya shamsuddin wai sai wasu za ku dawo gida watan ku biyar fa kenan da tafiya dubai daga zuwan ka ka ji daɗin garin ka yi zaman ka ya murmushi ya ce aniya kin kosa mu dawo ne aniya ta ce eh mana yaya ya ce to wasu harkokin kasuwanci ne suka ƙara samuwa shi yasa kika ga ba mu komo gida ba hajiya umma ta ce tunda ana samu a can ai shi kenan sai ku yi zaman ku kai da matarka mu dai a rika kokarin kawo mana ziyara a ko da yaushe ana kawo mana na albarka kar a je can a ji daɗi a manta da mu ya ce haba dai hajiya ya za a yi haka don na samu kuɗi na manta da iyayena abin duniya ai fararre ne ƙararre ta ce 'ya'yan ne yanzu sai addu'a idan suka yi kuɗi ba a kula da iyaye sosai sai kiga daga matansu sai 'ya'yansu an manta da iyaye ya ce sha Allahu umma ba na cikin wa'annan mazan Ka yi kanka idan kana so ka ga buɗi a harkar kasuwancinka ai dole suka kyautata wa iyayenka haka yake shamsiddini duk wanda ya yi da kyau shi ma zai ga da kyau Allah ya ba mu ikon yin daidai shamsiddin ya ce amin sai kuwa ne ta ce yayan sauran kwana nawa ka koma ya ce yau sauran kwana hudu in koma yanzu kuma idan ka tafi sai an ganka ko eh kafin bikin ki ya zo zan kuma dawowa aniya ta yi shiru to a ranar sun sha hira da yayanta ya yi ta kwantar mata da hankali akan ta yi haƙuri da auren abbas kar ta ce za ta shayar da hankalinta aniya ta yi shiru tana sauraron faɗan da yake mata hajiya umma ta ce ai abin muke hango mata ita ba ta hangensa hankalinta yana can wani waje me za ta je ta ɗauko gidan abdullahi banda wahala duk wanda ya auri 'ya'yan alhaji ahmad ai ya san abin da ya aura in banda da maitar gado da matarsa ta gada me a gidan nasu kai ma allah ne ya rufa maka asiri da yanzu ka tattago mana jaraba haka kawai muna zaman mu lafiya allah ya rufa maka asiri muka dage muka hana ka auren zakiya rashin aurenta da baka yi bagata ne a wajen ka babba shamsuddin ya yi shiru yana sauraron maganar ummansa Allah ya sani har yanzu yana son zakiya fin karfi kawai iyayensa suka nuna masa suka ce ba zai auri zakiya ba duk da ya tuna lokacin abun yana yi masa ciwo sosai a ransa idan kuma ya yi tunani sai ya ce Allah ya kaddara dama can ba matarsa ba ce da Allah ya nufa duk rigimar iyayensa sai ya aure ta don matan mutum kabarinsa Shamsuddin ya kalli umman sai ya ce umma kuma 'ya'yan zakiya nawa yanzu 'ya'yanta uku maza biyu mace ɗaya allah sarki da yanzu 'ya'yana ne ta ce allah ya mana tsari da irin wayannan 'ya'yan me za a yi da 'ya'yan mayya irin mayu har wani abin so ne ba gwamma ka zauna haka ba a duniya ka san ba ka da 'ya'yan kwata-kwata ba me za mu yi da wayannan irin ana fatan a samu iri mai kyau ba irin mayu ba shamsuddin ya rintse ido da alamar baya bukata ya ji ummansa tana cewa hajiya bilkisu mai ya ce ita da 'ya'yanta ya kalli ummanta su ya ce don allah umma wannan magana bai dace a ce bakinki ake jinta ba idan suka samu labarin wannan maganar da ake ce musu mayu allah kaɗai ya san irin rigimar da za a yi haka kawai a ɓata musu suna bai dace ba to mara kunya sai ka hana ni in faɗa musu cewa hajiya bilkisu mai ya ce waye bai sani ba a cikin dangi ita da 'ya'yanta mayu ne tun kafin ku zo duniya aka san mai tata sai yanzu za ka zo da rana tsaka ka ce ba ka so ana faɗa mata haka saboda hajiya bilkisun ba ka son ka ji an faɗi laifinta na rasa dalili kai da haniya ba kwa so ku ji an faɗi laifin hajiya bilkisu ita da 'ya'yanta a gidan nan ko da yake da alama ina ga ta riga ta lashe muku kurba shi yasa ba kwa ƙaunar ku ji laifinta a umma ta yi sababi shamsuddin da haniya suna jinta shamsuddin ya yi ta bata haƙuri da ya ga ta dage da faɗa sai take yi kamar wacce aka yi wa laifi sai ya miƙe ya ce to umma ni zan tafi ta ce masa ka gaida gida haniya ta ce ya shamsuddin amma kafin ka koma za ka dawo ko ya ce zan dawo mana in yi wa umma da abana sallama ta ce to suka yi sallama da shamsuddin ya tafi to can kuwa abbas ya kalli haniya ya ce wai ke har yanzu kin kiki saki jikinki da ni ki tuna fa ni mijinki ne nan gaba in allah ya yarda amma duk sanda kika zo wajena sai ki rika yin ɗari ɗari da ni kamar dodo na san ba haka kike yi wa abdullahi ba idan ya zo wajenki haniya ta fusata ta ce ba haka nake yi wa abdullahi ba idan ya zo ɗaukar zani nake yi in goya shi ƙarewar gata ya eh, yi dariya ya ce na san duk iya rashin ki ba za ki goya shi ba sai dai a yi masa zancen soyayya a baki amma ba za ki goya shi ba ce wannan kuma matsala ka ce ba tawa ba ya ce aniya ina son ki san irin maganar da za ki rika faɗa mu duk ranar da kika kular da ni kika kai ni ƙarshen bango wallahi Allah kaɗai ya san abin da zan yi miki komin abin da za ka yi min duk iya abin ka dai ba za ka kashe ni ba ko mai ka yi min dole ka ka bar ni da raina yi bana kisa amma na iya kisan mummuki idan kika zo hannu za ki yi magana za ta bashi amsa kenan wayarta ta kama kara tana dubawa ta ga sunan abdullahi ta kama fara'a ta daga wayar ce ranka ya daɗe habibi na yana fatan ka tashi lafiya abdullahi ya ce na tashi lafiya habibiyata ya gida ya su umma gaba mu lafiya kalo miki ka san me a sai kin faɗa yau da ban ji muryarka ba sai na ji bana jin daɗin jikina yanzu ko da ka bugo baka ji wani nishaɗi da ya mamaye min zuciya ba kuncin da yake addaba zuciyata ya tafi bana jin komai sai farin ciki ta faɗi maganar tana kallon abbas shi ko gogon ya cika fam kamar ya fashe haniya da abdullahi suka yi ta maganar soyayya su wasu kalmomin ma ba ta taɓa faɗa masa ba ganin abbas a wajen ta yi ta faɗa masa kalmomi kala-kala don ya ji haushi aiko ya ji haushin daman tana neman abin da za ta yi masa ta kular da shi sai ganin abbas ta yi ya fita falon a fusace ya bar gidan babu sallama yau ko kuɗin da yake aje mata bai aje ba ya ja haushi Aniya ta kwashe da dariya ta ce abdullahi ka san wani abu ya ce a'a hmm, abaz yana wajen muke wannan maganar da kai ya ce amma gaskiya haniya baki kyauta ba ko ni aka yi wa haka ai ba zan ji daɗi ba ta ce kyale shi abdullahi na yi masa hakan ne don ya san irin matsayin da kake da shi a waje na. to kin san dai tun da kika yi masa haka haushi na zai kara ji ko ta ce idan har ya cika mai zuciya ne kuma ya ji haushin abin da na yi masa ya jiya cewa abu ya fasa aure na baya sona sannan zan tabbatar lalle shi mai zuciya ne a kin san ba zai taba yin haka ba tunda yana son ki to sai ya ta son nawa suka yi sallama da abdullahi abbas kuwa yana fita gidansu ya wuce ya je ya samu abbansu ya faɗa masa abin da haniya ta yi masa Sani ya kama fada ya ce me yasa aka bar mata waya a wajenta idan har da waya a hannunta ba su rabu da Abdullahi ba idan babu waya a hannunta sun riga sun rabu kenan. Abba ya ce abba ba ta da waya ni na saya mata wayar. Ya ce to bari in buga wa Alhaji Zakari ya kwace wayar gaba daya kuma in sanar da shi abin da ta yi maka. Nan take ya kira wayar Alhaji Zakari ya sanar da shi abin da Haniya ta yi wa Abbas. zakari da ya ji wannan labarin ransa ya ɓaci sosai ya ce abaz ya haƙuri zai je ya kwace wayar hannunta alazakari ya shiga gidansa a fusace yana shiga ya karo da hajiya umma a tsakar gida ya tambaye ta haniya ta ce tana ɗaki ta ce lafiya na ganka a fusace alazakari ya mata bayanin abin da yake faruwa hajiya umma ta yi salati ta ce wannan yarinya ba ta jin magana duk irin nasihar da muka yi mata bata ji ba hankalinta yana wajen abdullahi har yanzu alai zakar ya ce rabu da ita tsabar taurin kai ne da ita zan yi maganinta buɗin murya da ƙarfi ya kwaɗa wa ya kira tana cikin ɗaki a kwance ta ji kiran abban nata ta fito a gigice yadda ta gan shi a fusace jikinta ya kama rawa abban nata ya kai mata duka ba shirya ya ta durƙusa a gaban shi Da cewa wato haniya kin raina mu ko kina nan akan bukanki na son abdullahi baki canza ra'ayinki ba duk irin lallaba kin da muke yi ya zama na banza na wofi to zan yi maganin ki a yau din nan ina so ki zaɓi ɗaya abdullahi kike so ko abbas haniya ta yi shiru ta kasa ba shi amsa masaro assalamu